Kwanaki 45 na horon soja ya zama wajibi daga yanzu a Nijar ga duk matashin da zai yi aikin bautar ƙasa daga cikin watanni 24 wato shekaru biyu da zai yi. Wannan ya biyo bayan matakin da shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Tani ya ɗauka a cikin wani ƙudurin doka da ya saka wa hannu aka kuma wallafa shi a baya-bayan nan. Sai dai matashi Abdulaziz Wina da ke da niyyar ajiye takardar neman zuwa bautar ƙasar cewa wannan mataki na dab da canza masa ra'ayi. Eh da farko ina da ra'ayin da je ni bautar ƙasa amma ta dalilin matakin wanga da gwamnati ta hido ya so ya canza mini ra'ayina. Abin da nake so gwamnati ta yi la'akari da shi. Akwai waɗanda suna cikin aikin su ne fa suke bari su je su yi bautar ƙasar wanga. Dalili na na biyu shine akwai waɗanda ba isassan lahiya gare su ba. Waɗanda da suna da ra'ayin su je so shi. mai amma ta dalilin wannan rashin lahiyar yake sa shi yasi karatu to yanzu an ce he ka je ka yi formation militar kenan da ja a ma an karya ma wasu ƙwarin gwiwa ta da ba za su je su ba sai za ka yi da ka je ka wannan ma ka je jiya ta ka banza wahi ko a hallata kaka ko me yake kai zaman ka makwa to amma sai dai ga waɗansu matasan irin su Abdulsalam Sabo shugaban wata ƙungiyar matasa ta MGD na cewa ba nan gizo ke saka ba domin su a nasu ganin wannan ba dabara bace da za ta haifar wa gwamnatin da da mai ido tabbacin wa matasan aikin yi bayan sun gama bautar kasar shine abin da ya dace gwamnatin ta baiwa fifiko akwai kuskure cikin matakin nan muke gani in ya kasance matashi zai samu nan horon na aikin soji kuma ba shi da alkawalin wajen aiki in ya gama wannan aikin kenan ni nake gani akwai matsala game da eh, wannan mataki na gwamnati ya kamata gwamnati ta leƙa wannan matakin ba horon soji ba ya kamata ta fara sawa a farko abin da ya kamata ta fara sawa a farko alƙawalin aiki ga duk wanda ya gama bautar ƙasa shi ne ya kamata amma mutum ya gama bautar ƙasa ya iya aikin soji kuma ba shi da inda zai yi aiki ai nake ga kamar matsala ne ga tsaro ba gyaran tsaro ne. to amma sai dai ba duka aka taru aka zama ɗaya ba domin kuwa ga Suleiman san Dobi shugaban kungiyar matasa masu bautar ƙasa a jihar da magara ya ce suna maraba da wannan mataki kuma ma a shirye suke su ba da kai bori ya hau gaskiya wannan abin mu muna amsa shi da hannu biyu muna fatan abu ne da zai zayo ci gaban kasa da zai zayo nan ci gaban kasa nan gaba in Allah ya yarda mu hanyar mu abu da wanda za su zo yawanci kudirin an dauke su ne da wanda za su zo nan gaba lalle kudiri ne mai kyau mu gaskiya insha Allah muna amsa shi da hannu biyu muna fatan yan uwan mu da suke cikin wannan su samu su mai da hankali su yi shi a tsawon lokacin da aka ba da cikin wa'adi da bin ka'idodi na aikin soji ko da yake ba a sanar da cewa takamaimai a farko ko a ƙarshen aikin bautar ƙasar ne za a ba da wannan horo ba ga matasa to amma ƙudurin dokar ya ce kafin ranar sha biyar ga kowane watan yulin shekara ne za a mika takardar sunayen waɗanda za su yi bautar ƙasa ga ma'aikatar tsaro don horar da su ɗin to amma sai dai ga masharhanta al'amuran yau da kullum irin su matashi muhammadu nuru na ganin cewa wannan mataki ne mai kyau to amma yana da buƙatar ƙarin haske musamman ma daga ɓangaren 'ya'ya mata waɗanda ke da akwai har masu aure a cikinsu. To yanzu a matsayin mu bamu da amma sojoji wadatacci kuma matasa sun yawa yana ga irin wayannan matsalolin in suka samu kaga yanzu in ka ɗauki kamar manyan ƙasashe kama a ce irin su rasha da amerika in ka je kusan in ka gamu da mutum uku to kusan mutum biyu suna iya kasancewa soja ne ko suna da horon soja to amma abin fahimta shine na wurin waɗansu matasa wannan abun yasa kuma su kaga kamar ba za su zuwa bauta ƙasa dan suna ganin kamar wani wuri ne za a taya da su a yi wani horon soja da su kuma an yi horon soja da su su ba harka sojoji ne kuma a ƙarshe suke ganin kamar wahala ce za a ba su ko ko za a unhwana da su ne ta hanyar soja kuma alhali su ba sojoji ne to kuma ƙara da ƙara kun ga akwai kama akwai mata wanda su ma sun yi karatu sun samu digiri waɗansu mata ne waɗansu mata aure ne wata hadda aihuwar ta biyu aihuwar ta uku ta zo jami'a ta samu digiri kuma so su ma wannan abun kamar da suka ga wannan abu ya kara tsoratar da su ba a bambanta shin kowa da kowa ne za ya je da mata ko ban da mata koko mata 'yan mata ne za a zuwa da su banda mata aure duka nan dai ba su kawo bambanci ba kenan abu ya sa matasa mata sun dan fara jin tsoro waɗansu sun dan fara guje ma abin da wa'anda kuma an mazan su kuma za ka samu kamar yanzu misali wani ya kai shekara talatin da daya har da biyu ya zo jami'a ya samu diploma shi ya hoto kuma ya ji wanga horon soja yake ganin to shi a shekarun shi yanzu ya ne za ya ce kuma an ta an bashi wani horon soja tana bukatu gare shi ga soja duk waɗansu ma marasa lahiya ne. gwamnatin mulkin sojan nijar din ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin ƙara dasawa matasan son ƙasa da kishinta da kuma a ɗaya ɓangare ƙara ɗaura ɗamarar yaƙi da ta'addanci a ƙasar. dama dai a shekarun da suka gabata akwai irin wannan tsari a cikin aikin bautar ƙasar a Nijar kafin daga bisani a cire shi na tsawon wani lokaci har ya zuwa yanzu da gwamnatin chani ta sake maido da shi. DCL Hausa Yakubu Umar Mai Gizawa DCL Hausa Hausa Hausa